Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan dare naku wanda ya daidai da karfe hudu da rabi na maraice a nan gundumar Columbia. a wannan rana ta Laraba 22 ga watan Afrilu ta shekara 2020 Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu muka sake dawo muku. A cikin shirin za ku ji cewar gwamnatin jihar Borno ta bi sahun sauran jihohin arewacin Najeriya na kafa dokar takaita zirga-zirga a jihar. Daga nan sai mu leƙa jamhuriyar Ghana da Nijar, inda jami'an 'yan sanda suka yi wani kame ko a wani dalili duk za ku ji a cikin shirin. kana muna ɗauke da wasu rahotanni. Yau ma insha Allahu za mu kawo muku labaran ta Mola a takaice. Amma duk abin nan za mu fara da halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. Yayin da ake fargabar dubban fursunoni suke kamuwa da cutar coronavirus a gidajen yari da ake tsare da su da ke da cunkoso a Sudan ta kudu. Kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta HRW ta buƙaci hukumomin gidajen yarin ƙasar da su saki waɗanda suke zaman jira a yanke musu hukunci da kuma fursunoni waɗanda suka yi kusan kammala wa'adin da aka yanke musu a cewar hukumar ta HRW. gidajen yarin ƙasar da kuma wuraren da ake tsare da jama'a akwai cunkoso da rashin tsafta da kuma rashin isassun kayan aikin kiwon lafiya wanda zai iya zama wurin yaduwar annobar sai dai rufe kan iyakoki da kakaba dokar hana zirga-zirga da kuma dakatar da taruwar jama'a da yawa duk matakai ne masu kyau da gwamnati ta dauka domin dakile yaduwar coronavirus a cewar Nyonga Tutpur mai bincike ne na hukumar HRW a Sudan ta kudu amma fursunonin yanzu haka suna cikin haɗarin kamuwa da cutar. Tut ya ce da yawa daga cikinsu suna kwana ne akan hanyoyi da suke cunkushe akan katifa guda ɗaya wanda hakan yana ƙara haɗarin harbuwa da cutar. ya kamata hukumomin gidajen yarin su rage cunkoso ta hanyar sakin fursunoni da ke da ƙananan laifuka prime minister Spain Pedro Sanchez ya auna tsakiyar watan Mayu a matsayin kokoliyar lokacin ficewa daga matsala yayin da gwamnatinsa da wasu sauran kasashe suka fara shirin ficewa daga tsauraran matakan hana coronavirus yaduwa a lokacin da yake jawabi a gaban majalisar dokokin kasar a yau Laraba inda ya buƙaci tsawaita dokokin hana zirga-zirga har zuwa tara ga watan Mayu. Sanchez ya ce idan Spain ta fara sassauta dokokin na hana zirga-zirga zai zama sannu a hankali kuma daki-daki za su bi wannan ya zo daidai da gargaɗin da jami'an kiwon lafiya suke yi waɗanda a kwanakin baya-bayan nan suka buƙaci gwamnatoci da su kula wajen janye dokokin zirga-zirga a kan harkar kasuwanci da kuma hada-hadar jama'a suna cewa ɗaukan matakin cikin sauri zai iya saka haɗarin sake dawowar cutar Spain tana ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da cutar ta fi kamari tare da sama da mutane biyu da aka tabbatar sun harbu da COVID-19 da kuma akalla waɗanda suka mutu 21,700. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. A yau Laraba wani kwamitin Majalisar Wakilan Amurka zai yi wani taro domin tattauna wani kuduri da ke neman baiwa 'yan majalisa damar wakiltar wani ya jefa musu ƙuri'a da kuma bawa kwamitocin damar gudanar da taron tattaunawa daga wuraren da suke daban-daban. Matakin da aka gabatar zai bawa 'yan majalisa ƙarin sassauci wajen gudanar da aikinsu a lokutan da aka samu barkewar annoba kamar ta cutar coronavirus da ta janyo gargaɗin hana haɗuwar mutane da yawa. kakakin majalisar ta amurka ce da farko za ta bayyana cewa ana cikin dokar ta ɓaci kana kuma izinin zai yi aiki na tsawon kwanaki 60 a cikin wannan lokaci dan majalisa zai gabatar da wasiƙa ya faɗi dan majalisar da zai kaɗa masa ƙuri'a bayan an shata masa dokoki da ƙa'idodi za a iya sauya waɗannan tanade-tanade a kowane lokaci kana magatakardan majalisar zai ci gaba da fitar da jerin sunaye ga jama'a Kasar Indonesia za ta hana mutane yin tafiya domin ibadodin da suka shafi azumin watan Ramadana, inda ta fuskanci yiwuwar samun ƙarin waɗanda suka kamu da COVID-19 a ƙasar da tafi kowace yawan musulmai a duniya. A jiya talata gwamnatin kasar ta faɗa cewa za a hana miliyoyin 'yan Indonesia da suke son su bar manyan birane don zuwa hutu daga ranar Juma'a wanda ke nuna tsauraran matakai da gwamnati ta ɗauka bayan kasa shawo kan jama'a su zauna don radin kansu. ana cakar indonesia na yin sakaci tun farko akan matakan magance kwayar cutar wanda tun da farko take amincewa ta yada kasar shugaban kasar indonesia joko widodo ya ce wani bincike da gwamnati ta yi kafin ta ba da umarnin hana tafiye-tafiyen ya nuna kashi 68 cikin ɗari na mutanen kasar ne suka yarda ba za su yi tafiya ba a watan ramadana amma kashi ɗaya cikin hudu sun dage sai sun yi tafiyar wannan yana nuna cewa har yanzu akwai adadi mai yawa wanda ya kai kashi 24 cikin ɗari. a cewar shugaban kasar a wata sanarwa da aka wallafa a shafin ma'aikatar yada labaru da sadarwa ta kasar. Labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni. Tun bayan samun bullar wannan annobar ta mashaƙo mai lakabi da COVID-19. hukumomi a Najeriya ke ta ɗaukar matakai daban-daban wajen daƙile yaɗuwarta. Gwamnatin jihar Borno ita ma ta shiga cikin layin kafa dokar takaita zirga-zirga daga daren yau Laraba. Haruna Dauda biyu ya aiko muna ƙarin bayani. irin yadda aka dinga kai komo kenan a cikin birnin maiduguri sakamakon sanarwar da gwamnatin jihar borno ta bada na rufe garin a ranar laraba goma da rabin wannan dare al'umma ga dinga da fifi akan manyan titunan jihar na neman ababen da za su yi amfani da shi a gida har na tsawon makonni biyu kamar yadda gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum ya bada umarni na rufe gari sakamakon wannan annoba da ake kira covid-19 yana tare da sanin wahalanku amma don saboda wannan cutan ba shi da wani magani in ba don saboda mu kiyaye kanmu ba don saboda haka na sa doka cewa daga ranar laraba karfe goma da rabi an haramce mutane su yawo su taru ko kuma su yawo a jihar borno don saboda haka muna gaya ma mutane su yi hankali su yi la'akari wannan cutan cuta ne wanda ba shi da magani maganin shi kawai a nisance shi. sai dai ga manyan kungiyoyi masu zaman kansu na jihar da ake kira civil society sun bude wani dakin karban bayanai na musamman ganin cewa ana samun matsaloli wajen samun bayanai daga dakin karban bayanai da gwamnatin tarayya ta tanadar wadda suka ce za su haɗa gwiwa da gwamnatin jihar borno an ba da amin shehu dai shine shugaban wannan kungiya. akwai layin da aka bayar na najeriya gaba daya wanda an yi bincike ya nuna cewa mutane dubu shida suna kira a kowane mai second kuma yana wuya a samu wani ma an ka buga zai ce maka switch off kuma gashi kana da mara lafiya na covid wanda kai ba za ka yi taba ba taba ma hatsari ne so shine muka yi creating wannan zamu yi aiki da gwamnati mutane za su iya kiran lambobin da muka bayar din nan in aka kira lambobin immediately mu kuma zamu yi channeling ma gwamnati da wanda ya kamata ya responding sai a ga cewa an fito an yi magance matsalolin da suke taruwa wannan sifiri ah, tara sifiri bakwai biyu daya biyu bakwai biyu bakwai bakwai biyu zan sake dauka sifiri tara sifiri bakwai biyu daya biyu bakwai biyu bakwai biyu lamban guda biyu ne akwai guda daya dayan kuma sifiri tara sifiri shida takwas shida takwas biyar daya biyar takwas zan sake dauka sifiri tara sifiri shida takwas shida takwas biyar daya biyar takwas muna da hanya kuma na whatsapp wanda mutum zai iya tura mana ko da foto ne ko da tambaya ne wanda za mu iya man responding whatsapp da kuma message kawai ne wanda lambar shi kuma ah, sifiri bakwai bakwai sifiri takwas uku takwas takwas uku biyar uku biyar. su ma 'yan sandan jihar borno sun bayyana irin matakan da za su doka na tabbatar da cewa kowa ya zo a gida kamar yadda gwamnatin jihar borno ta umarci al'umma dama abin da kwamishinan 'yan sandan jihar muhammad aliyu inda suke cewa duk wanda aka ce in kunne ya ji gangan jiki ya tsira to ai ba sai an gaya ma mutum ba ah, da ka taka doka ka san matsayinka saboda haka kira da zan ma mutane shine kowa ya bi doka saboda sun ji sun gani a talabishin ya abubuwan da waɗanda ba su bi doka ba waɗansu wurare da abin da ke faruwa da su saboda haka kowa ya bi dokan da gwamnati ta bayar to kaga sai a zauna lafiya kamar akwai wani hukunci ne da aka da ga waɗanda suka kare doka akwai kotu ai to kaga duk wanda ya kare doka ya san jiya da aka yi kotu za ka yi shi yawwa an aka kai shi kotu ya danganta ga abin da hukuncin da kotu ta ga za ta iya yi masa. A daren Laraba da misalin karfe goma da rabi ne dai batun zirga-zirga ya kawo karshe har tsawon makonni biyu a faɗin jihar Borno. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Daga Najeriya sai mu leka jamhuriyar Nijar inda hukumar 'yan sanda ta ba da sanarwar cafke kusan mutane 300 tun daga ranar 17 har zuwa 21 ga wannan wata na Afrilu a birnin Yamai. inda aka fuskanci jerin zanga-zangar matasa da ke neman kawo ƙarshen dokar hana fitar dare da hana salloli cikin jam'i a wani mataki da hukumomi suka ɗauka da nufin daƙile yaduwar annobar coronavirus. Sule mummuni barma ya haɗa muna wannan rahoton. A wasu sanarwoyi biyu da daraktan yaɗa labarai a hukumar 'yan sanda ta ƙasa kwamishina Abu Muntari ya saka wa hannu. hukumar ta 'yan sanda ta yi wa jama'a bayani dangane da abubuwan da suka faru a cikin daren 17 da 18 19 ga watan afrilu da waɗanda suka wakana a daren 21 ga wata a birnin yamai inda aka fuskanci tarzomar matasa hukumar 'yan sanda ta ƙasa tana sanar da jama'a kan adadin mutanen da an ka kama sakamakon wannan zanga-zanga cikin sanarwa ta farko mutum ɗari 108 an ka kama cikin sanarwa ta biyu mutum ɗari da da 166 akwai mutum goma waɗanda su an kai su gidan kasu na kutukale wani babban gidan kasu na wanda aka kai masu mayagun laifi matasan da ke zanga-zangar nuna kosawa da dokar hana fita da wacce ta hana taron jama'a a wuraren ibada sun yi ta kona tayoyi a manyan titunan birnin yamai abinda a wasu unguwannin ma ya haddasa artabu a tsakanin su da jami'an tsaro abinda hukumar 'yan sanda ta ce ta yarda zaune tsaye ne lahin hukun da aka tohamar su waɗanda an ka kama su ne ta da hargitsi ko ta da tarzoma kuma yin ta'annati ga dukiyar jama'a ta gwamnati ko kuma ta mutane masu zaman kansu to ba mu shiga cikin wani dogon bayani saboda mu mun kama daɗa sai hukuma mai kula da shari'a ita za ta ci gaba da sauran aiki hukumar 'yan sanda ta ce mutunta ka'idodin da gwamnati ta shimfiɗa da nufin daƙile yaɗuwar cutar covid-19 ya zama wajibi saboda haka ta buƙaci haɗin kan jama'a don ganin an samu nasarar abin da aka sa gaba doka za ta yi aikinta bisa ga duk waɗanda ke tada hargitsi game da waɗannan dokoki da hukuma ta ka san da cewa ko babu waɗanga dokoki na yaƙi da yaɗuwa wannan ciwo na mashaƙo. Zanga-zanga ba ta da kyau, kuma duk wanda ke tadda hankali hukuma tana kama shi kuma tana hukunta shi. a ƙarshen watan maris ɗin da ya gabata ne shugaba isu muhammadu ya kafa dokar hana fita daga karfe bakwai na yamma zuwa shida na safe a yamai tare da killace birnin daga sauran sassan ƙasa kwanaki kaɗan kenan bayan da aka gano mutum na farko da ya harbu da kwayar cutar corona a niger matakin da wasu 'yan ƙasa ke ta fatan ganin an sassauta shi ko kuma an cire shi kwata-kwata domin baiwa jama'a damar morar 'yancin walwala sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger Daga jamhuriyar Nijar bari mu leƙa jamhuriyar Ghana inda aka sassauta dokar takaita zirga-zirga. Kana da waɗanne irin matakai aka ɗauka a ƙasar. Ridwanullah Abbas na ɗauke da ƙarin bayani. Sanarwan ta nuna cewa ya zama wajibi 'yan sanda yayin da suke zaman jira su tabbatar da cewa sun biye wa ka'idodin kariya yadda za su kasance cikin ƙoshin lafiya akan wannan irin bazata da aka yi wa 'yan sandan na tuntuɓi ƙwararren masani akan sha'anin tsaron duniya irbad ibrahim wadda ya nuna cewa gwamnati ta yi daidai Eh, mataki ne mai kyau domin da wannan curuta ta bayyana nan kasar ghana an dan yi wasu kwanaki ko kuwa bakwanni ma ana dai ihu ne mai za yi wani irin mataki za dauka sanada ya kiyaye matakasa baki daya kuma a girshe eh, aka bayyanar cewa daga wani ranar juma'a shugaban ƙasa bayan ya yi magana kan atani an dagora takunkumi kan shawagi a biranen ankara kuma shi tema da kuma kasuwa eh, to da wannan labari ya fito gaskiya 'yan sandan da muka gani safiyan farin wannan mataki ba mu gansu da na'urori da sauran ababen da ke kiyaye mutane da ake kiran su pipi na ga mataki ne mai kyau domin an ce wayanda ke sahun farko Eh, na yakan wannan cuta ba likitoci kawai ba 'yan sanda sojoji da su kuma suka yi gwagwarmaya suka kuma yi ganya da mutane eh, ya kamata a yi bincike a gani sun kamu da ciwo kuma wani irin mataku za a dauka a kiyaye su kuma. irbad ibrahim ya kara da cewa a matsayinsu 'yan sanda ba su da wani dalili ko hanzari akan aikinsu. Wanda ya falka da safe ba an filasta masa ba, ya je ya sai takarda ya rubuta suna da niyan cewa yana son ya zama dan sanda ko soja. Eh, kuma aka kai mai shi training academy aka ba mai shi horo bayan aka aka gabara mai shi kan albashi da harajin matan kasa ake biyan sa. sai da wani dalilin cewa lokacin aiki ya kai a fita ya ke bana fita har ma bugu da kari yin shugaban kasa babu dalili ya ce daje yaki ne kai dan sanda da aka rantsar da kai cewa ka sadakar da rayuwanka ka ba kasa baka da wani ɗanzarin da za ka baya. ya ƙara da cewa wannan zai bar kasa ta falka da doguwan kwanan da aka yi ta ko lokacin mulkin soja gabanin mulkin farin hula irin takunkumi da rashin inci da mutan gane suka gani cikin sati uku da suka wuce ba mu taba gani ba ashe yau ba dole ne wata ƙasa za ta kawo hari ba akwai wasu ababen da ya kamata da ba kara su cikin lamarin tsaro ba kaban kiwon lahiya kiwon lahiya bangaren 'yan kasa haka kuma wanda ke nan suna aiki jami'an tsaro kasar ghana dai ta kawo ƙarshen haramcin zirga-zirgar jama'a a ranar litinin 20 ga watan afrilu bayan gwamnati ta nuna cewa ta fahimci yadda cutar take kuma ta naƙalci dabaru daban-daban da za su taimaka cin ƙarfinta. Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman daga jihohin Arewa maso tsakiya ta Najeriya, wanda Zainab Babaji ta haɗa muna. A ƙoƙarin yaƙi da yaɗuwar cutar coronavirus, gwamnatocin jihohi da dama sun ɗauki matakan aiwatar da dokar keɓe al'umma a gidajensu wanda ke da tasiri ko a ƙasashen da suka ci gaba. Duk da na'am da al'umma suka yi da dokar keɓe su, mafiya yawan talakawa da ba su da rumbun ajiyar hatsi na kokawa kan rashin abin da za su ci da iyalansu. cikin kwanaki biyu wanda mun zo na cikin gida mun samu dama don rashin abinci. Talakawa nan ba su san halin da za su tsinci kansu a ciki ba da irin wannan wayansu gudu suka yi goyon su gari suka koma garuruwan da suka fito a can din ma ba tsira suka yi ba ko mun kuɗin ka tunda baka da inda za ka karɓi kuɗi baka da inda za ka sai kaya da kuɗin ka tana cikin haula'i ne gaskiya na samu hali ba dadi domin mai gidana na kasese yana da ciwo shekara goma ina kuma da yaran yan uwana da suka rasu suka bar mun sanda na yi kira gidan wata yar uwana nan kamun ta ce bi baya in jin karbo wani abu kamun na bi baya ta ɗebo mun ɗan garin masara da su ɗan kayan miyan na kuka mun lallaba. To sai dai yayin da gwamnatin jihar Filato ke jiran kayayyakin da za ta ba al'ummarta daga gwamnatin tarayya, kungiyoyi masu zaman kansu da kamfanoni da ma jama'a sun fara yunkurin tallafawa marasa ƙarfi a tsakanin al'umma. Kamfanin Nasco da ke nan Jos, wacce ta yi shekaru fiye da hamsin da biyar tana sarrafa cimaka da sabulun wanka da wanki, ta tallafa wa gwamnatin tarayya da kuɗi naira miliyan goma yayin da ta tallafa da kayan da take sarrafawa na fiye da miliyan sittin a jihohin Lagos, Ogun, Abuja da Plateau. Mai magana da yawun kamfanin Nasco Harun Audu ya ce kamfanin ta yi la'akari ne da matsalar rayuwa da al'umma suka shiga saboda cutar coronavirus. Akwai wani biskit na musamman musamman ana kiranta nasco champ ba a sai da shi kasuwa an yi ta ne musamman don yara shekara biyar zuwa goma a duk yaron da ya ci guda ɗaya abinci ne a ini wannan an yi su dama don school feeding program na nigeria so kowane truck ɗaya yana cike da biskit da cornflakes a trailer ɗin kuma yana cike da sabulu da na wanka da na wanke hannu da sauransu kuma kayan nan za a raba su ne a state uku a sabili da cewa wannan wuraren na aka fi samun ya damu wannan bugun ciwon da kuma jos da yake muna nan jos nasco mun zaɓi angwani zan ce guda hudu biyar sannan mun zaɓi asibitoci manya a plateau guda uku jos university teaching hospital bingham university teaching hospital wanda aka fi sananta jan kwano da kuma plateau specialist hospital su ma za a kai musu duk wa'annan kayan masarufi misali idan an kai lagos za a ba gwamnati ne ko ba gwamnatin lagos allah ya ke muke na samu magana da ministry minista na birnin tarayya Muhammad Musa Bello kuma ya amince da tahowar motocin nan shi da kansa zai karba. Kungiyar Grace and Light karkashin jagorancin Madam Tasi Gata ta tallafa wa jama'a da kayayyakin abinci. An riga an yi lockdown kuma mu da kanmu mun sani cewa mutane sun sha wuya waɗansu suna kiran mu muna aiki da jama'a ne marasa galibu. Da yawa kuma sun ta kiran mu a waya yaya za su yi da wannan rayuwan maganan lockdown ya zama damuwa shi yasa muka yi tunani muka nema wani ganin dan abin da zai taimaka. To yanzu mutum nawa ne kuka taimaka musu a wannan lokaci? A wannan lokacin nan wuri mun taimaka ma mutane ɗari ne. Mun yi sayayyan masara da shinkafa da shuga da su magi da wake fata zai taimake su. A bangare guda kuwa mai sharhi kan lamura dan Juma Mabas ya ce kamata ya yi gwamnati ta tallafa wa manoma da taki don bunƙasa noma maimakon ba da tallafin abinci. Gaskiya duniya ba wata kasan da ta yi a da dan adam ta tashi a daki ta bashi abinci mm. abin da ya kamata gwamnati ta yi shine ya kamata yanzu suna duba hanyoyin da za a koma a yi gona ne an yi kusan damina kenan yau in an ce dan majalisa ya kawo masara ko eh, gwamnatin tarayya ta kawo masara kashi casa'in da tara na mutanen plateau state manoma ne kudaden da an tara yau din nan inda ce za su nema shawara namu na mu za mu ce to a yi kukan kura a koma gona a taimaka ma manoma a koma kan sarakunan gargajiya ba mu adadin mutanen da sun san suna noma na gasken gaske a nan za mu samu shekara mai zuwa za mu nome abin da za mu ci. Daga jihar Nasarawa kuwa sarakuna ne ke ƙara faɗakar da al'umma kan illar cutar COVID-19. Mai martaba sarkin Loko Alhaji Abubakar Ahmad Sabo ya ce suna kan wayar wa jama'a kai kan illar cutar. Muna ne muna faɗakarwa kuma muna kiran tarurruka masu ungoyi haka da wakilan jama'a muna jawo hankalin su su ji su dinga gaya ma al'umma cewa wannan cuta fa tana nan an san ta alkarya ne to daga alkaryan ne kuma za a samu wani wanda zai zo kauye zai yaka cuta saboda haka su dinga sanar da mutane cewa a dinga wanke hannu ko da wani lokaci a daina cuɗanya da juna haka yanzu kaga wuraren mu mun hana abubuwa cewa ana wasan kwallo ana taruwa mun hana ana yin taron biki kuma mun hana saboda haka don tsoron irin wannan abun abun abun sai addu'a kawai ga Allah shine mafita. Mm, yaya batun wuraren ibada fa don waɗansu suna ga kaman ah, wato an tauye musu haƙƙinsu ne na yin ibada. Mun faɗakar da su, ai wannan abun ba faro ba kenan. zamanin zan Allah ma an yi haka idan haka ya faru ana sa wanda suka yi abun a kefe su kefe saboda kar su zo su haɗu da mutane su su yaɗa musu. To banda waɗannan matakai kuna ganin kama yankunan da kuke Allah ya kiyaye amma idan aka samu barkewar wannan cuta wato an sa matakai na taimaka ma al'umma. Idan haka ya faru ka gada kefe mutum ne. Akwai asibitan da idan har an samu bulan wannan cuta za a iya kai mutum domin a keɓe shi ɗin. Idan da haka ya samu muka kaga haka ai za da mutum ne tun akwai kuma irin wannan kwamiti din a can jihar din za a yi daukar mutum a tafi da shi a san a san yadda za a yi shi na gaggawa eh, hmm. amma asibitocin mu ba kawo irin wannan abin ba ina kira ga jama'a wannan doka da gwamnati suke sawa suna yi ne ba wai dun ba sa son mu ba a'a don gudun kada abin ya shigo mana ne hmm. Allah kuma ya kiyaye an ya same su kuma Allah ba su lafiya a jihar Benue kuwa gwamnatin jihar ce ta maida wa makiyaya shanunsu bayan kame su da ta yi da laifin ketare dokar kiwo a jihar dokar kiwon na jihar Benue ta bukaci makiyaya ne da su keɓe shanunsu a wuri guda su tanadar musu da abinci da ruwan sha kamar yadda ake yi a wasu ƙasashe wanda a cewar gwamnati zai rage tashin tashina tsakanin makiyaya da manoma. Shugaban kungiyar me yace Allah shiyar arewa ta tsakiya Alhaji Danladi Ciroma ya ce sun tunkari gwamnatin jihar Benue ne ta sakar musu shanun bayan koke-koke daga makiyaya. Muka je ka'idoji yadda za a sake kuma sun sake shanu. To sun tabbatar mun da cewa akwai saniya wajen ɗari hudu da sittin cikin a cikin wannan shigan nasu to da muka shiga sai muka tarar da kan gaskiya da suke wurin masu kamar sun fi haka amma alhamdulillahi mun kwakwashe shanakin da suke ciki mm. akwai sauran kaɗan a ciki wanda za su kai kamar sa ne in haka su mun bari akan cewa yau din nan za a fitar da su a yanzu da nake miki magana to amma tun farko ma me yasa aka kama wannan shanu to sun kama shanu na wai akan cewa ai sun ketare doka to kuma wannan shanakin gaba ɗaya na fulani jihar Benue wanda kuma shi gwamnati dama ta ɗauka alkawari akan cewa su ba za a hana su ciwo ba sai dai akwai waɗansu dokokin da ya kamata kuma kowa ne za su zauna inda suke to da lokacin da suka samu suka kammala suka gama dokan su kawai sai abin ya canja to amma akwai wata yarjejeniya da kuka yi da gwamnatin jihar Benue ne kamin ta baku wannan shanu a takaice yarjejeniyan kawai ne. su ba mu wannan shanu saboda shanukan nan suna cikin wani irin hali ba ruwa ba abinci shanukan nan za su iya gama mutuwa a ciki kuma domin waɗansu su ma sun mutu a ciki muna son za mu zauna da ikan gwamnatin kanta domin ka sake duba alkawarin da ba ta yi na cewa ainihin fulani mazaunan zaunanin jihar benin tun tele tele ya kamata a ce an hana su kiwo ba. Yaya al'umman ku suka ji da yake wato an maida musu da waɗannan dabbobi nasu? wato eh, alhamdulillah wanda dai suka samu dabbobinsu za su yi murna amma bakin cikin da suke da shi shi ya fi murnan yawa domin su din nan nan aka haife su a raye ma waɗansu sun kai shekara casa'in waɗansu ma kusan ɗari kuma nan aka haife su ba san ko ina ba shi ne zaina a kama yau a kama don ba yau aka fara kama sanu ba an dade ana kama sai dai su biya kuɗi su fita su biya kuɗi su fita to abu ya yi yawa shi yasa duk ta bara muka iya kokarin mu muka je. duk kokarin jin ta bakin gwamnatin jihar Benue kan batun ya ci tura domin kuwa na kira lambar mai ba gwamnan jihar shawara kan harkokin makiyaya Shehu tambaya amma har lokacin da na na haɗa wannan rahoto ban samu ansa daga gare shi ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Yanzu kuma ga Ridwanullah Abbas da shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. mata tara daga hukumar kwallon kafar duniya fifa a takaici na kuɗi dala arba'in saboda ta saba yarjejeniya da ɗan wasan gaba na esperance emmanuel Coty. wannan shi na shari'a dai ya tayar da jijiyoyin wuya tsakanin mabiya da kuma shugabannin club ana zargin juna nan da can a gidajen jaridu. labari da ɗimi su da ke isowa gare mu ya nuna cewa kuma sai a san tikotoko ta sallami caman zartarwa na kilabun dr kwamici wato dr kwamici dai matsayinsa a matsayin chairman din zattarwa na kuma su san tikotoko ya kawo ƙarshe a mashiya palace wato fadan sarkin asanti kenan mashiya babban ma'aikaci a fadan na asante hene kofi beddu ne ya tabbatar da wannan ga 'yan jarida cewar shi wannan mashahuran dan kasuwa iyakan shugabancinsa na shekaru uku ya kawo ƙarshe. tsohon dan wasan accra house of oak da kuma su asanti kotoko wadda mai tsoron gida ne sani muhammad ya bayyana cewar ya bar wasan kwallon kafa lokacin yana a cikin kuruciyarsa da karfinsa kuma a lokacin ana bukatar sa a wasan kwallon kafar kasar ghana ne saboda a nan kasar premier league din kasar ghana babu tabbaci na makomon dan wasa musamman babu pakeji din na shora wa 'yan wasa a nan kasar muhammad ya ce jami'an 'yan sanda na da kyakkyawan yanayin aiki fiye da 'yan kwallon kafa a nan kasar saboda tarin kulabun din kasar nan ba su mai da hankali wurin kula da halin rayuwa na 'yan wasa shahararren dan wasan kasar ghana samuel jan ya bayyana cewa dangantaka tsakaninsa da mai koyar da black stars wasa kusa a fiya ya lalace saboda yanda ya kwace matsayin kaftin din black stars a hannunsa jan wanda shi ne ke jagoranci black stars tsawon shekaru biyar mai koyar da black stars din wasa kwasi afiya ya ajiye shi gabanin wasan cin kofin afirka na shekara ta 2019 da aka yi a kasar masar da haka muka yi so karshen labarin wasannin ridwanan lamuk tara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan rana. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe, za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. Muna miƙa saƙon fatan alkhairi na muryar Amurka ga ilahirin ɗaukacin masu sauraronmu a duk faɗin duniya. Da fatar Allah ya ƙara tsare mu baki ɗaya, Allahumma amin. yanzu a madadin abokin aikin nawa Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma wadda ta haɗa mana sautin shirin Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku huta lafiya da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara wuni lafiya. Bis salam. soir à